الله أكبر الله أكبر أشهد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 wanda yau shine 25 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1441 daidai wanda ya zo daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2020 miladiyya a kamar yadda aka saba yau ne ake gudanar da karatun tafsiri to malam yana da uzuri ba zai samu daman zuwa ba sai muka ce bari mu amfani da wannan daman mu ci gaba da karatunmu na jiya wanda in ba a manta ba muna cikin karanto ko mun gama karanto hadisai sannan malam ya kara koro mana wasu hadisan wanda yake ba mu misalai na karamomin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za mu tashi a kan na uku mun fara shi sai lokaci ya yi amma za mu dawo daidai farko namba na uku kenan namba na uku insha Allah karkashin babi ko fasali na goma sha biyar insha Allah wanda yake magana akan karamomin waliyai to muna ƙarƙashin bayani akan suwaye waliyan Allah maɗaukakin sarki na gaskiya kafin kuma mu shiga suwaye waliyan shaidan to mala ya bamu misalai ya ce na uku bismillahir rahmanir rahim ma rawahu alaful ulama'i abinda dubban malamai suka rawaito mana malaman hadisi da malaman tarihi wa shahaduhu da kuma abinda suka gani da idanuwansu min auliya a na daga waliyan Allah maɗaukakin sarki tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa karamatin lahum da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama su da shi na karamomi tafawwuqul hasr mala ya ce wannan yafi a ce mun iya irgo su ba za mu iya irgowa duka ba sai dai ga kaɗan daga cikin misalai wa zalika na daga cikin haka Maruya abinda aka rawaito annal mala'ikata kanat tusallimu ala imran bin husayn wanda mun yi bayanin nan jiya mala'iku sun kasance suna yin sallama ga imran dan husayn ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ya nuna mana waliyin Allah madaukakin sarki ne wanda kuma ba abin mamaki bane dan an ce mala'ika ya masahabi sallama kar mu manta wata rana mala'ika jibril ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara yana sakkowa sai ya ce ga ainihin khadija nan za ta zo da wani abu a hannunta a gaya mata allah maɗaukakin sarki yana mata sallama kuma jibrilu ma yana mata sallama to kaga dukkan wannan yana nuna mana walittaka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to imran bin husayn mala'iku suna mushi sallama allah ya ƙara yadda a gare shi wa anna salman al-farisi lallai salman al-farisi wanda jiya mun kawo tarihin shi kaɗan muka ce a mutumin farisa ne farisa kuma a nan ne aka samu aƙidun masu bautan wuta wanda shi ma ya kai wani matsayi na ƙololuwa wurin bautan wuta yanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari da allah ya rubuta mushi shari'a ya ji labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bi gari gari gari har ya kawo garin madina suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama gudunmawa sosai wurin yaƙi da kuma wurin neman ya mutane za su kare kansu daga wanda za su afko musu to da shi da wani sahabi abu darda radiyallahu anhuma allah ya kare yadda a gare su wata rana kana ya kulani fi sahfatin sun kasance suna cin abinci a wani kwano fasabbahati sahfa sai kwanan ya fara tasbihi yana subhanallah subhanallah me yake nuna mana saboda girman wanda suke cin abinci a cikin kwanan kenan kenan suna kusa da Allah maɗaukakin sarki suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki domin ma'anar subhanallah shine tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki a wani ruwaya kuma aw da'amu fiha ko kuma abincin da suke ci ne ma yake tasbihi a wata ruwaya to duka wannan yana nuna mana girman su a wurin Allah madaukakin sarki wa anna khubayb radiyallahu anhu kana asiran inda mushrikin khubayb ɗaya daga cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam manya manya wata rana mushrikai sun kama shi bi a maka a matsayin kamamman yaƙi fakana yi yu'ta bi inabin kuluhu da suka kama shi in suka zo wurin shi sai su ga an kawo mishi wani inibi yana ci walai sabi bi makkata min inabin kuma a wannan lokacin babu inibi a garin makka amma shi sai su ga yana cin inibi to wannan azurtawan Allah maɗaukakin sarki ne wannan yana nuna kusantuwan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan yana nuna karama ne Allah maɗaukakin sarki ya mushi domin a baya dama mun fassara karama shine mutum ya zo da wani abin da ya saba ma al'adan mutane ya zo da abin da yake khariqul ada ya saba ma ɗabi'an mutane abin da ake kai shine muka buga misali muka ce kaman maryam alaiha wanda annabi zakariya yakan shiga wurin ta ya duba ya take sai ya ga abincin da babu shi a wannan zamanin da wannan lokacin sai ya ga gashi tana cin wannan abincin sai ya tambaye ta ina kika samu wannan sai ta ce daga wurin Allah ne Allah yake azurta bawansa ta yanda ya ga dama ta yanda yake so to daga nan wurin ne shi ma annabi zakariya dama Allah madaukin sarki bai bashi haihuwa ba yana addu'a yana addu'a sai ya ci gaba da addu'a ya ce to tunda Allah maɗaukin sarki ya azurta Maryam da abincin da ba lokacin shi ba to ni ma yana da ikon ya bani ɗa kenan ce da'a zakariya rabba shi ma annabi zakariya sai ya dukufa ya ƙara komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana roƙon Allah maɗaukakin sarki to abin da ya faru da Khubayb kenan mushirkai sun kama shi sai gashi yana cin inibi wanda lokacin babu inibi a garin Makka to wannan yana nuna karama ne da Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi wa annal barra bin azib radiyallahu anhu kuma babban sahabi barra bin azib Allah ya kare yadda a gare shi kana iza aqsama ala Allah fi shay'in ya kasance duk lokacin da ya rantsuwa da Allah madaukakin sarki akan wani al'amari istajaba Allah lahu sai Allah ya karbi addu'ansa sai Allah ya karbi addu'ar shi hatta kana yawmul qadisiyya har ya kasance ranar yakin qadisiyya yakin qadisiyya an yi shi hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma eh bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara goma sha biyar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi da shekara sha biyar zamanin sayyidina umar aka yi yakin kadisiya wanda sayyidina umar ya ainihin shugabantar da sa'ad bin abi waqas ya jagoranci sahabbai zuwa wannan yakin ita ma kadisiya tana cikin garin iraki ne to lokacin daga cikin wanda suka je yakin akwai barra bin azib akwai shi a cikin wannan wanda suka je yaki din to ya kasance ya roƙi Allah maɗaukakin sarki aqsama ala Allahi ya rantse wa Allah maɗaukakin sarki an musulmi na min riqabil mushrikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musulmai a kan ainihin mushrikai na wannan zamani wa an kuna awwala shahidin fil kuma ya roki Allah ya Allah ka sa in kasance ni ne farkon wanda za a fara kashewa a wannan yakin fakana kama balaba sai al'amarin ya kasance kaman yadda ya roka Allah maɗaukakin sarki ya ba musulmai nasara kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ne farkon wanda aka fara kashewa a fagen yaƙi ɗin yadda ya roƙi Allah maɗaukakin sarki shahada sai Allah ya bashi wa anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kuma lallai sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi kana yakhdubu ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil madina wata rana ya kasance yana hudu ba kan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana garin madina fa'iza bihi ya ƙulu yana cikin hudu ba kawai sai mutane da suke sauraro suke gaban shi suka ji yana cewa ya sariyatul jabala ya ku tawaga ku ɓoye a bayan dutse ya sariyatul jabala ya ku tawaga na rundunar musulmi ku ɓoye a bayan dutse yi wajjihu ka'ida ma'arikatin yana ba da ainihin umarni ga kwamandan da ya tafi yaƙi da musulmai a wannan lokaci ɗin to kaga shi gashi a garin madina amma waɗanda suka tafi can wani gari suna yaƙi gashi allah maɗaukakin sarki ya buɗe mai hotonsu yana kallon su yana kan mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin ba. to me yake sa haka tsoron allah maɗaukakin sarki kusantuwa zuwa ga allah maɗaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya nuna maka wani al'amari wanda ya saba ma da tunanin ɗabi'a da tunanin mutane me yake sa haka shine kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai ga sayyidina Umar yuwajjihu qa'ida ma'arikatin yana ainihin a nuna ma wannan rindina ta yaƙi kwamandansu yana ce musu ya sariyatu ya ku wannan tawaga fasami tun sautahu a nan take wannan tawagan da na umar yake magana sai suka ji muryar sayidna umar suka ji sautahu sautin shi wa in jaza bil jaishi ila jabal kuma hakanan suka zartar da wannan rundunar suka bi ta bayan dutse fakana fi dhalika nasruhum kuma hakan ya ba musulmai nasara a wannan lokacin hizamu a ada'ihim min al-mushrikin da kuma cin nasara akan abokan gabansu da ruguza abokan gabansu na mushirikai. to me ya faru da suka dawo wa raja asariyatun sai wannan tawaga ta dawo fa akhbara umar was sahaba sai wannan rundunan ta ba sayyidina umar labari da sauran sahabbai bima sami amin sautu umar cewa suna can garin suna yaƙi suka ji sautin umar radiyallahu anhu yana ce musu ku bi ta bayan dutse ku bi ta bayan dutse to duka wannan yana nuna mana walitaka irin ta na umar da kuma irin karama girmama wanda allah maɗaukakin sarki ya mushi wanda a jiya annabi sallallahu ya ce akwai wasu al'umma wanda suna faɗin magana sai abin ya faru in akwai a cikin al'umma ta to na umar ne muhaddisun kenan wanda allah maɗaukakin sarki ya kan musu ilhama su faɗi abu kuma sai abin ya faru to suka ba ainihin sahabbai labari cewa sun sun ji ainihin sautin na Umar radiyallahu anhu sai misali na gaba malai cewa annal ala'a bin hadrami radiyallahu anhu ala dan hadrami a yardan Allah madaukin sarki ta tabbata a gare shi kana kulu fi du'aihi duk lokacin da wannan sahabi mai daraja zai yi addu'a ya kasance yana cewa ya alimu ya Allah wanda kai ne masani ya hakimu ya Allah kai ne mai hikima ya aliyu ya azimu ya maɗaukaki ya mai girma wannan sunaye na Allah maɗaukakin sarki yake kira fa yustajabu lahu sai a amsa masa wannan addu'an tasa hatta innahu khadal bahar bi sariyatin har wani lokaci ma da aka shugabantar da shi ya jagoranci rinjina zuwa yaƙi yayi wannan addu'an sai ya keta ruwa da su kuma ruwan bai nitse da su ba ruwan ya zama ya daskare kamar kankara suka bi ta kan ruwan suka wuce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da kuma da suka zanto kusa da Allah maɗaukakin sarki yace innahu khadal bahra ya kutsa cikin teku bisariyatin da tawagan yaƙi ma'ahu wanda suke tare da shi falam tabtalla suruju khiyulihim yace hatta siddin dawakansu ba abin ya jike ba abin da ya jike nasu da dawatan da suke kai ko siddin bai jike ba ballantana har a ce jikinsa su ma ya jike wa annal hasan al haka nan kuma hasan al wanda hasan al shi tabi'u tabi'in ne yace da Allah ala rajulin yayi addu'a game da wani mutumi da yake yawan cutar da shi kana uzihi mutumin yana cutar da shi yana cutar da shi sai addu'a a nan take kawai sai mutumin ya faɗi ya mutu fakharra mayyitan fil hal yana yin addu'a akan wannan mutumin kawai sai aka ga mutumin ya faɗi ya mutu a nan take to kaga wannan su ne waliyai na Allah maɗaukakin sarki wanda Hassan al-Basri yana daga cikin manya-manyan magabata wanda sun ma wannan addini hidima sosai wa anna rajulan minan nakh'i kana lahu himarun famata lahu fi tariqin fi dariqi safarihi fatawadda wa salla raka'atayn lallai akwai wani mutumi da ya taho daga naha sunan gari ne ya kasance akan jakin shi famata lahu fi dariqihi ya zauna yana huta kai sai jakin da yake kai sai ya mutu gashi bayi da komai fi ɗariƙi safarihi akan hanyar tafiyarsa dandanan fatawadda'a sai alwala wa salla raka'ataini yayi salla raka'o'i guda biyu wada Allah azza wa jalla sai ya roki Allah maɗaukakin sarki fa ahya lahu himarahu sai Allah ya tayar da jakin Allah ya rayar da shi to duka wannan yana nuna mana walittaka irin na magabata Wahamala hamala alaihi mata'ahu ya hau kuma ya ɗora kayan shi a kai ya tafi inda zai tafi mala ce ila gairi zalika minal karamat da wasu nan ma na daga karamomin magabata allati la tu'addu wa la tuhsa wanda ba za mu iya irga su ba ba za mu iya kididdige su ba wallati shahadaha alafun nas wanda dubban mutane sun ga irin wannan bal malayin albashar ya ce miliyoyin mutane ma sun ga irin wannan karamomi din to amma wannan karamomin da aka ba mu misali ga waliyan Allah ne kawai suke faruwa ko ko hadda waliyan shaidan ma za su iya samun wannan karamomi eh za su iya samu za su iya samu zai iya amfani da aljanu su taimake shi ka gan shi da wani karama kamar yadda magabata su ma suke da karama zai iya wani kuma Allah madaukakin sarki zai iya mai istidraji kamar yadda Sheikhul Islam a cikin littafin shi Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan yace bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da waliyan ya yi bayani sosai yace wa karamatul auliya illahi ta'ala kun ga irin wannan karamomin na waliyan Allah maɗaukakin sarki a'azamu min hazihil umur suna mafi girma fiye da abin da ake lissafowa suna da yawa karamomi amma sai ya gargaɗi ya ce wa hazihil umur alhariku lil wannan al'amuran da ya saba ma ɗabi'un mutane ruwa mutum ya addu'a ruwa ya daskare ya bi ta kai ko kamar yadda aka gaya mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin abinci kwano ya yi tasbihi to kaga ya saba ma ɗabi'an ɗan adam wa in kana kad yakunu sahibuha waliyan lillah yace ko da yake irin wannan yana kasancewa ma'abotan wannan waliyan Allah madaukakin sarki ne masoyan Allah ne to amma kuma faqad kunu aduwwan lillahi za ka iya gani yana da irin wannan al'amuran amma kuma abokin gaban Allah ne fa inna hazihi domin wannan abubuwan da suke saba ma yadda ɗan adam ya saba gani takunu li kasirin min yana iya zama da yawa daga cikin ainihin kafirai su samu irin wannan yana iya yiwa wal mushirikin haka mushirikai ma wa ahlul kitab haka yahudawa da nasara duk za su iya samun irin wannan wal munafiqin haka munafikai ma wanda ba addinin yake yi ba kawai yana sanye da rigan addinin ne zai iya samun wannan wa takunu li ahli al haka dan bid'a ma zai iya samun wannan wa takunu min ash-shayatin haka shaydanu ma za su iya samun wannan karaman to fala yajuzu an yazunna anna kullu man kana lahu shay'un min hadhihi al-umur annahu waliyyun lillah yace to mutane su kula ba fa kan mu zata cewa duk wanda muka gan shi yana irin wannan mu ce ai wannan waliyi ne ba haka ba ne ba kowa ba ne waliyin Allah maɗaukakin sarki wani shaidan ne wani aljanu ne suke ba shi wannan abu bal yu'tabaru awliya Allah bi sifatihim sai dai ana lura da waliyan Allah ne ta hanyar siffofinsu wa af'alihim da ayyukansu wa ahwalihim da halayensu allati dalla alaiha alkitabu sunna wanda qur'ani da hadisi suka yi bayani a kai wa yu'rafuna bi nuril iman ana gane haka ne ta hasken imani wal da haske na qur'ani wa bi haqa'iqil imani al da kuma ainihin gaskiyan imani wanda yake fitowa daga zuciya wa shara'i'il islami zahira da kuma shari'o'in addinin musulunci wanda suke a bayyane shi yasa muka ba da misali jiya mutum ya daina sallah ya ce shi ya wuce sallah yana kusa da Allah maɗaukakin sarki don haka shi in ya yi sallah ma kaman ya zama kaman gama garin mutane ne in ya sallah ma to shi ba waliyi bane ka gani shi sai dai ya bi Allah ma bashi ne in yana sallah Allah ba shi da abin da zai biya shi da shi bai da aljannan da zai sa shi don haka bari ya ɗan tsaya tukunna don Allah maɗaukakin sarki ya iya biyan shi akan irin aikin da yake yi to kaga akwai irinsu da yawa har a wannan zamanin muna samun irinsu da yawa ko kuma mutum ya yi bacci ya tashi ya ce maka shi annabi ne in ka gan shi kaga annabi wannan kaga duka akwai irin wa'innan abubuwan da yawa to za su zo maka da abin da zai baka mamaki wanda aljanu za su taimaka musu akan wannan al'amarin kuma abin ya faru don Allah ya jaraba ka yadda za ka yi imani da su ko ko a'a za ka kore abin da suke kawowa su ma kuma istidraji Allah maɗaukakin sarki yake musu istidraji ne shine Allah madaukin sarki yana musu daurin talala ne har sai ya kai inda zai kama su sannan sai ya kama su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana inna Allah la yumli zalumi hatta idza akhazahu lam yuflitu duk wanda yake zalunci sawa'un zalunci naka zalunci wani ne zalunci na shirka ko na sabo Allah zai ta daga maka kafa har sai lokacin da ka shiga tarkon Allah madaukakin sarki ba za ka iya kubuta ba to wannan shine kaɗan daga cikin misalin da malam ya kawo mana to yanzu za mu shiga kashi na biyu shine awliya shaitan waliyan shaidan kamar yadda yake akwai waliyan Allah maɗaukakin sarki a cikin mutane akwai waliyan Allah a cikin aljanu to haka akwai waliyan Allah maɗaukakin sarki ko kuma akwai waliyan shaidan a cikin mutane akwai kuma ainihin waliyan shaidan a cikin aljanu duka ana samu mala yace kama yu'minul muslimu kamar yadda yake musulmi yana imani bi anna lishaitani minan nasi auliya cewa lallai shaidan yana da waliyan shi daga cikin mutane haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana kamar yadda zamu mu ji a ayoyi istahwaza alaihim wanda yake musu waswasi fa ansahum zikirallah sai mantar da su ambatan Allah maɗaukakin sarki wasauwala lahumu sharra sai ya dinga suranta musu sharri a cikin kwakwalwansu da zukatansu wa amla lahum baɗil sai ya dinga karanta musu abin da yake bata ne fa asammahum an sama'il haq sai ya kurmantar da kunnuwansu daga jin gaskiya ko da ka gaya musu gaskiya ba za su ji ba ba su kansu ba ma mabiyansu ma da zaka gaya musu gaskiya ka ce wani fa ba waliyi bane abin da yake shaidanu ne ba zai taba yadda ba sai wanda Allah madaukin sarki ya rubuta mushi shiriya tukunna wa ama abasarahum shaidan ya riga ya makantar da idanuwansu an ru'yati dalailihi akan ganin dalilai na gaskiya fahum lahu musakharun sun kasance horarru ne na shaidan wali awamirihi muti'un game da umarnin shaidan kuma shi suke mabiyayya ba sa ma Allah maɗaukakin sarki biyayya ya yaghrihim bishar yana ruɗansu da sharri wa yastahawihim ilal fasad kuma yana kai su zuwa ga ainihin barna ya gaya musu abu kaza ba komai bane abu kaza ba komai bane to in banda aljani waye za a binne mutum dan adam har a gaya maka ga irin mutumin da zaka je ka buɗe kabarin shi ka ciro idan shi ko ka buɗe bakin shi ka sanya wani abu da aka baka ko kai kaza ko ka samo jariri a yanka shi ko kaza ko kaza ko mutum mai siffa kaza da kaza da kaza to duka wannan shaidanu ne suke yi shaidanu ne to sai su dinga sawwala musu taswihihim ila al-fasad su ga musu wannan ba komai bane ai ba sabo bane tazyini ta hanyar kawata musu abin su ga musu wannan abu mai kyau ne kuma wannan ba abin mamaki bane ai shaidan ya kawata ma annabi adam da hawwa'u abinda Allah ya hana su kuma suka bi suna cikin aljanna daga cikin abinda shaidan yake halakar da mutum a abinda yake mara kyau sai ya kawata maka shi ya mai kwalliya sai ka bi haka yi ma annabi adam da hawa ya kawata musu cewa wannan bishiyan fa da Allah ya hana su ci dan abu biyu ne kawai dan kada su dawwama da mulki kuma kasu su dawwama a aljanna shi yasa Allah ya ce su ci dan haka kawai su ci bishiyan sai suka ci kuma suna ce abin da ya faru kayan aljanna duka ba nasu mai sabon Allah ba ne a nan take Allah madaukin sarki ya cire kayan nasu duka kuma aka saukar da su ƙasa kaga sakamakon wanda yake saba ma Allah madaukin sarki kenan amma da yake Allah madaukin sarki yana rufin annabi Adam da shari'a sai Allah ya sanya suka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to haka shaidan yake yana ce musu abin da za ku din ba komai bane dan ka cire idan mutum ba komai bane ka cire kuddan shi ka yanka shi jinin ake so ka samu dabba ka binne ta da ranta kabari inda ake so ka je ka tona wanda yake sabo yau yau aka binne shi to duka wannan shedan ne yake sawwala musu wannan abu suna gani ai ba komai ba ai da kayi so ɗaya kenan sai ka koma ka tuba kai ta istighfari to duka shedan ne hatta arrafa lahumul munkar har sai da ya ainihin suranta musu abin da yake mara kyau mara kyau fa'arafuhu suka san abun mara kyau ne amma kuma suke aikata, wa nakara lahumul ma'ruf abin da yake mara kyau kuma sai shaidan ya ce musu mai kyau ne abin yake mai kyau sai ya ce musu ba mai kyau bane fa ankaruhu sai su kyamace shi kanu didda auliya Allah kaga wannan kai tsaye kishiyoyin waliyan Allah madaukakin sarki ne kaga su waliyan Allah maɗaukakin sarki suna bin umarnin Allah ne suna haluwa da abin da Allah ya hana amma su wannan shaidan kawai suke bi wa harban alaihim kuma su masu yaƙan waliyan Allah madaukakin sarki ne wa alan naqidi minhum kuma masu warware abinda waliyan Allah madaukakin sarki suka kulla ne na alkhairi to sai malam ya ce ula'ika laulaha kaga wa'incan da muka fara lissafowa sun jibinci Allah madaukakin sarki sai Allah ya girmama su da karama wa ha'ula'i su kuma wa'innan da aka lissafo aduhu sun nisanci Allah maɗaukakin sarki ula'ika a habbulla su wa'incan na farkon sun so Allah wa ardauhu sun yadda da Allah maɗaukakin sarki wa ha'ula'i su kuma na shaidan agdabullaha koyaushe sukan fusatar da Allah maɗaukakin sarki wa kuma sukan sa Allah maɗaukakin sarki ya fushi fa'alaihim la'anatullahi don haka sai la'antar Allah ta tabbata a kansu wa gada bahu da fishin Allah ya tabbata a kansu kuma aka ce la'ana shi ne mutum ya nisan Allah ya nisantar da mutum daga rahamar Allah maɗaukacin sarki walau zaharat ala aidihim alkhawariq ko da ko kuna ganin wasu abubuwa da suka saba ma hankalin ɗan adam yana faruwa a hannunsu mala ce ka an ɗaru fi sama'i kaman yanzu na sai addu'a sai ya tashi sama kawai kar ka yadda da shi yana tashi sama kai ma ka karanta ayatul kursi zai faɗo ko karanta farlaki da nasu faɗowa zai faɗowa zai yi in ka ji tsoro shikenan an ci nasara a kanka amma in ka karanta shikenan ba zai iya ma tashi daga inda yake ba aw mashaw ala sathil ma ko kaga suna tafiya a saman ruwa mallai duk wannan kai ya dauke maka hankali iz laysa zalika illa istidrajan min Allah wannan ba komai bane Allah yana musu istidraji ne kawai daga Allah liman adahu ga wanda suka yi gaba da Allah madaukakin sarki aw aunan mina shaifan ko kuma wani taimako ne daga shaidan shaidan ne yake taimaka musu wurin zartar da wannan abubuwan liman walahu ga wanda suka jim'inci shaidan din sai ya taimake su sai a rufe maka ido sai ka ga mutum yana tafiya akan ruwa ko yana tashi sama wa zalika li adillati taliya malam yace ba mun faɗa bane kawai wannan saboda dalilai ne masu zuwa da muka ciro a cikin ayoyin alkur'ani ikhbaruhu ta'ala na farko ba da labarin Allah maɗaukakin sarki anhum game da waliyan shaidan fi kaulihi a cikin faɗansa ya ce na kafaru amma kaga wanda suka kafurce ma Allah maɗaukakin sarki suka kafurce wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka kafurce ma ƙur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama awliya'uhum at-tagut waliyansu majibincansu su ne ɗagutu mun san kuma malaman tauhidi suka ce ɗagutu dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba shine ɗagu kuma babbansa shine shaidan shugaban dukkan wani ɗagutu shine shaidan dukkan wani abin da zai ɗauke maka hankali daga bautan Allah maɗaukakin sarki shi ake kira ɗagutu sa'on gunki ne da aka sassaka ko wani ne wanda zai baka umarni saɓanin na Allah maɗaukakin sarki duk ya shiga ciki to ala ra'asihim iblis shugabansa shine iblis to me suke yi sai malam ce yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat su koyaushe suna fitar da mutane daga haske zuwa duhu kaga ai farkon ayan Allah ya ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah shine majibincin wa'inda suka yi imani da shi koyaushe yana fitar da su daga duhu zuwa haske kuma dama abinda aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan ya fitar da mutane daga duhun shirka zuwa tauhidi daga duhun zalunci zuwa adalci abinda aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kenan to amma su waliyan shaidan koyaushe shi shaidanin nan yana fitar da su daga haske ne zuwa duhu to ula'ika ashabun na Allah madaukakin sarki ya ce irin wa'innan su ne ma'abota shiga wuta hum fiha khalidun kuma a cikinta za su dawwama a cikinta za su dawwama to wanda ya nuna mana tabbas ashe kenan akwai waliyan shaidan wa fi qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna shayatina kuma lallai shaidanu da kuke gani la yuhuna ila awliyaihim suna wahayi ga ma'abotansu majibintansu li yujadilukum dan su jayayya da ku da kuke kan gaskiya wa in ata'tumuhum Allah ce in kuka yi musu biyayya na kuma mushrikun kuma shikenan kun ga zama irinsu zaku za ku zama mushrikai to duka wannan bala ce hujja ne akan ashe akwai waliyan shaidan a cikin mutane kamar yadda yake a cikin aljanu ma akwai waliyan shaidan ce wannan ya zo a cikin suratul an'ami ko aya ta 121 wa fi qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi shaidan da waliyansu ga baki ɗaya ya ma'ashar aljinni sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku taron aljanu qad min ins hakika kun yawaita batar da mutane kun yawaita jefa mutane a cikin halaka kun yawaita kautar da mutane daga tauhidi zuwa shirka wa qala awliya'uhum su kuma mutane wanda suka yi mashaidanu da aljanu biyayya suna jin Allah madaukin sarki ya faɗi haka wa qala awliya'uhum sai ma'abotansu su mutane min al daga cikin mutane sai su ce rabbana a ba'duna bi ba'din ya ubangiji tabbas sashin mu ya ji yadda sashi daɗi bi ma'ana suna taimakon mu wurin aiwatar da muke so abin da muke so in kayan ka ya ɓace yanzu akwai wanda zaka je wurin shi yayi haka kawai sai kayan ya zo ya kira kayan sai ya kawo kayan ya zo wurin ka duk abin da kake so ya maka zai maka a nan take yanzu yanzu nan zai maka irin wannan abu to wa yake taimakon shi shaidanin aljani yake taimakon shi shi kuma shaidanin aljani ba zai yi wannan hidiman ba sai an bashi jini ya sha sai an bashi jini ya sa ko kuma sai ka daina yin sallah ko kuma ya baka sharadi ya ce in za ka yi sallan magariba yanzu ba za ka yi alwala ba shi ne shar abin da nake so kawai ni kuma in kai haka duk abin da kake so zan maka duk abin da kake so zan maka to za su faɗa a gaban Allah istamta na bi ba'ad shi malaman tafsiri suka ce a ai istamta na bi ba'ad kenan suna taimakon su wurin aiwatar da shaidanci lokacin da suke raye duk abin da suke so za su yi musu sashin mu ya ji yadda sashi daɗi mu mun ba su aljanu abin da suke so su kuma sun ba mu abin da muke so wa balagana eh, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana har muka kai iya ajalin da ka ɗaukan mana ya Allah na rayuwa to Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan tunda kun tabbatar da haka qalan naru mathwaakum Allah madaukakin sarki ya ce to wuta ita ce matomarku khalidina fiha za ku dawwama a cikin ta illa ma sha Allah har zuwa iya yanda Allah madaukakin sarki ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma alimun masani ne Allah ya riga ya san haka ko kun bashi labari ko baku bashi labari ba Allah ya riga ya san haka ne to duk wannan ya nuna mana ashe kenan akwai waliyan shaidan a cikin aljanu akwai waliyan shaidan a cikin mutane shaidanu daga cikin aljanu su ne suke taimaka ma shaidanu daga cikin mutane shi ma wannan ya zo cikin suratul an'ami aya ta ɗari da 128 wa fi qawlihi subhana da kuma faɗin shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa man ya ashu an zikirin rahmani duk wanda ya kawar da kanshi ya juya baya daga ambatan Allah mai rahama nuqayyid lahu shaydanan sai mu shugabantar mushi da wani shaydan fa huwa lahu qarin sai ya zanto shine qarinin shi abokin shi abokin shi kowa da shaidanin da yake tare da shi har annabi sallallahu alaihi wata rana yana zaune yake ce masahabbai babu wani dan adam face yana da shaydanin da yake tare da shi amma ni nawa ya zama musulmi ni nawa musulmi ne bas bai isa ya rinjaye ni ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka kau da kai daga ambatan Allah ka daina addu'a ba ruwanka da azkar da safe ba ruwanka da azkar da yamma in za ka yi bacci ba ruwanka kawai da kana zuwa ka fada kan gado ba addu'a ba komai to Allah madaukakin sarki ce in ka daina ambatan Allah nuqayyid lahu shaytana sai mu shugabantar maka da wani shaydani fa huwa lahu qarin sai ya zanto shine abokin shi wanda a gaban Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu labari cikin suratul qaf wanda za su yi ta jayayya shaidanin ya ce ba ni na batar da kai ba kai kuma ka ce shine ya batar da ni ya Allah madaukakin sarki Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ce kada ku jayayya a gabana inji Allah madaukakin sarki mun gaya muku ai mun gaya muku akwai alkawarin azaba ga wanda bai bi Allah madaukakin sarki ba wa innahum la yasuddunahum anis sabil kuma lalle su shaidanin nan suna kawar da mutane daga hanya madaidaiciya su kuma mutanen wa yahsabuna annahum muhtadun sai su dinga tsammani har suna tunkaho su ne shiryayyu su ne shiryayyu su suna kan gaskiya abinda suke tsammani kenan su wa fi qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki yace inna ja'alna shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun lalle mu mun sanya shaidanu su zanto waliyai majibinta masoya gawaya Allah sun ce lilladina la yu'minun ga wanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba ka sani kai musulmi shaidan fa ba zai je wurin kafiri ba saboda shi kafiri dama bai yi imani ba ba zai je wurin shi ba wurin ka kai da kake da awon musulunci wurin ka zai zo duk inda ake kake da awon addini to nan shaidan zai zo ba zai je inda ake shashanci ba shaidan ba zai je gidan giya ba amma zai zo masallaci zai zo masallaci saboda su wa'incan dama ya riga ya gama da su wanda yake mushiriki bai ma yadda da addinin musuluncin ba shaidan ba ruwan shi da shi ba zai je wurin shi ba ya riga ya gama aikin kai a kanka ne kai da kake da awon musulunci to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa mun sanya shaidanu su zanto masoya ne ga wanda ba su imani ba dama imanin rabi da rabi ne kaga in ya zo sai ya rinjaye ka kenan amma idan mutum yana addu'a yana kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya kare shi Allah sai ya bashi kariya wa fi qawlihi da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa innahu muttakhazu shayatin awliya lallai batattu daga cikin mutane sun riki shaidanu su zanto musu masoya su suke mabiyayya min dunillahi koma bayan Allah madaukakin sarki wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammani su suna kan shari'a suna tsammani su shiryayyu ne a wata ayan Allah madauke sarki yake cewa qayyadna lahum ƙurana'a Allah ce sai muka shugabantar a kansu ƙurana wanda za su zanto tare da su ƙarin shaidanun da suke tare da su fa zayyanu lahum sai suka ƙawata musu ma baina aidihim wa ma khalfahum abinda suke yi a gaba gare su da abinda suke yi a baya gare su bi ma'ana abinda yake duniya sai suka ƙawata musu ce duniyan taku ne a kiyaman ma naku ne duka suka kawata musu bacin karya ne ba haka bane sun batar da su ne sun cire su daga hanyar Allah madaukakin sarki wa fi qawlihi da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama tuna lokacin da muka cewa mala'iku su yi sujada ga annabi adam fasajadu dukkan su sai suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis kana min aljinni dama ya kasance daga cikin aljanu ba daga cikin jinsin mala'iku yake ba domin abin da yake tunani shine ya za a yi wanda aka halitta shi a gaban shi aka yi shi da yumbu taɓo yana gani aka mulmula shi aka sa mushi rai shi kuma da aka halicce shi da rana aye da wuta yana ganin ai ya daraja ya wanda aka halitta da ƙasa daraja ta yaya wanda yake wuta ne shi zai zo ya makasa sujada ba zai yiwu ba shi yasa sai Allah ya gaya mana ya ce kana min ne? ai da ma ya kasance daga cin jinsin aljanu su kuma aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana su mala'iku da haske aka yi su kaga kenan shedan malamai suka ce baya cikin jinsin mala'iku domin shi da wuta aka halicce shi da wuta kamar yadda aka halicci aljanu da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi ya ce an halicci ainihin mala'iku da haske su kuma aljanu an halicce su da harshen wuta to kaga shi shedan an halicce shi ne da wuta shi yasa ya ce ba zai ma annabi adam sujada ba fa fasaqa an amri rabbih sai ya juya baya daga umarnin ubangijinsa ce afatattakhizunahu Allah ya ce to shin yanzu wannan da ya juya mana ya saba mana shin yanzu ko mutane za ku rike shi wa tahu da zuriyansa awliya'a su zanto muku su ne masoya min duni ko ma bayana ku bar ni Allah madaukakin sarki ku kama tawagan shaidan da mutanen shi wa hum lakum adu alhali shaidan din abokin gaban ku ne shi ya fitar da ainihin annabi adam babanku daga aljanna ta yaya za ku rike shi ya zanto masoyi Allah maɗaukin sarki yana mamakin ɗan adam to duka wannan ayoyi ne da malam ya jero mana a cikin surori daban-daban wanda suke nuna cewa tabbas akwai waliyan shaidan a cikin aljanu akwai waliyan shaidan a cikin mutane wanda mutane ba su isa su yi wani abu ba sai da taimakon shaidan shi kuma shaidanu ba sa taimakon mutum sai sun mai sharaɗi na kafirci ya kafirta sai su mai duka abin da yake so Allah madaukin sarki ya kare mu sai abu na biyu ikhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallama bi zalika bayan malam ya kawo mana ayoyi a qur'ani wanda suke nuna akwai waliyan shaydan a mutane da aljanu to sai kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bada labari akan haka fi qaulihi a cikin fadan shi lamma ra'a najman qad rumiya bihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune da daddare sai ya ga wata tauraruwa da Allah madaukakin sarki ya jeho fastanara sai ta haske ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai duka sun ga wannan tauraruwa mukhataban ashabuhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai magana da sahabbansa sai ce ma kuntum taquluna li misli hazihi fil jahiliya lokacin da kafin zuwan musulunci da kuna jahiliya me kuka kasance kuna faɗa in kuka ga wannan tauraruwan ta wuce me kuke cewa qalu duka kowa sai ya fara bada bayanai sai suka ce ya manzo Allah kunna naqulu mun kasance muna cewa ya mutu azimun ai in kaga wannan tauraruwan ta wuce shine ake kira tauraruwa mai tsuwe mai wutsiya ko wai ganin ki ba alkhairi ba to kaga wannan ya saba makarantar ruhan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce in muka ga wannan tauraruwan sai mu ce ka ya mutu azimun yau wani sarki zai mutu wani babban mutum zai mutu inda kaga wannan tauraruwa ko kuma au yuladu azimun ko kuma za a haifi wani babba haka muka kasance muna cewa ya manzan Allah faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce innahu la yurma bihi li mauti ahadin ita wannan tauraruwan ai ba a jeho ta dan mutuwan wani wala li hayatihi ko kuma rayuwan wani wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama din lokacin da ɗan shi Ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana son yaran sosai lokacin da ya rasu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka sai da ya hawaye sai sahabbai suka ce ya manzo Allah har kai ma kana hawaye kana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan wata rahama ne Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zuciya a cikin zukata to a lokacin sai aka samu kisfewar rana ko kuma kisfewar wata ko kuma ainihin tauraruwa suna wucewa to shine sai suke cewa ai ranan nan ta tafi ne saboda mutuwan dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu irin wannan ce yace innahu la yurma bihi li mauti ahadi irin wannan abubuwan ba sa faruwa dan mutuwan wani wala li hayatihi ko kuma rayuwar wani walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala sai dai ubangijinmu Allah madaukakin sarki mai yawan albarka iza qada amran in ya hukunta wani al'amari zai faru sabbaha hamalatul arshi mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah maɗaukakin sarki sai su yi tasbihi su ce subhanallah sun a ahlus sama'i sai ma'abota sama wanda suke kusa da su sai su yi tasbihi su ma su ce subhanallah yi lunahun wanda suke kusa da al'arshin Allah shine sama ta bakwai kenan na yi lunahun sai sama ta shida su suke bin su sai su ma su ce subhanallah to in mala'iku sama ta biyar suka ji na sama ta shida sun ce subhanallah su ma sai su faɗa hatta ya buluga tasbihu ahlu hazihi sama har sai tasbihin Allah madaukakin sarki ya kawo sama ta ɗaya summa yas'alu ahlu sama'i hamalatil arsh sai mala'ikun sama ta bakwai sai su tambayi mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah maza za qala rabbuna sai su ce me ubangijinmu ya faɗa fa yakhbirunahum sai su ba su labarin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa summa yastakhbiru ahli kulli sama'in sannan kowane mala'iku na sama sai su tambayi na sama da su hatta ya bulugal alkhabaru ahla sama'i duniya har sai labarin abinda Allah ya faɗa ya zo saman duniya shine sama na ɗaya kenan wa takhtafu shayatinu sam'a a wannan lokacin dama su shaidanun aljanu suna taka ɗaya na taka ɗaya ɗaya na taka ɗaya sai su je sama sai su saci jin abin da mala'iku suke faɗa fayarmuna ko mauna sai a jeho su da wannan tauraruwan fayakzafunahu ila ihim su kuma aka jeho su da tauraruwan sai su yi maza wanda ya rayu a cikinsu sai ya jefa wannan magana da suka ji guda ɗaya daga sama zuwa ga waliyansu suwaye waliyansu shedanu daga cikin mutane bokaye da 'yan duba da 'yan bori da makamantansu fama ja'u bihi ala wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka zo da shi a wannan fuskan fa huwa haqqun sai ya zama gaskiya walakinnahum yazidun annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai suna karawa a wani ruwayan ya ce in suka zo da gaskiya so daya sai su yi ƙarya guda 99 sai su hada da wannan gaskiyan guda daya sai su gaya ma waliyansu daga cikin mutane to wannan abin da aljanu suka kasance suna yi kenan shi yasa lokacin da aka fara saukar da wahayi Allah madaukakin sarki ya ainihin sa tsaro sosai a sama suna mamaki ba in suka je sacin ji sai su ce ka anya ko akwai abin da Allah yake nufi anya ko dai akwai shiriya za a shiryar da mutanen da suke rayuwa a ƙasa ko kuma Allah madaukakin sarki zai halakar da su duk lokacin da suka je sama sai su ga ainihin akwai tsaro sosai ba sa iya sato ji da suke satowa su kawo mabokayensu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kuka ga wannan tauraruwan ana jifan su ne wani lokacin su mutu gabaki daya wani lokacin kuma in Allah ya kaddara sai guda ɗaya daga cikin su ya saci ji sai ya kai ma waliyin shi daga cikin mutane wanda yake mushi hidima a cikin mutane to shi yasa in aka je wurinsu kana zuwa sai su kira sunanka shi nan kuma suna kiran sunanka sai jikinka fara ruwa sai a ah, wannan gaskiya ne wannan da gaskiya yake ko kuma ya gaya maka ai ta layi kaza da ka biyo ta layi kaza da kaza ko ya gaya maka daga inda kake yanzu sai ai daga wuri kaza kake ai an gaya mana kafin ka zo yana faɗin wannan guda ɗaya to shikenan kuma sadaqallahu alazim wannan kawai yayi gaskiya kawai duk abin da ya ce maka shi kenan duk abin da ya ce maka shi kenan to ga abin da suke yi in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga saboda lokaci za mu tsaya nan sai mu tashi akan ɗaya hadisin Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum أشهد أن لا إله إلا الله أشهد